tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na ɗari da saba'in da tara daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman addarimi a sarmakandi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ilmi littafin da yake tattaro mana ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi da asarai na sahabbai da tabi'ai da jawabai da fassarori da shawarwari na malaman farko dangane da abin da ya shafi ilimi malami malanta da kuma ɗalabta waɗannan abubuwa guda hudu dole ne duk mutumin da yake harkan ilimi ya san su me ake ce mai ilimi waye malami sannan ya ake malanta sannan wane ne ɗalibin ilimi waɗannan ababe guda hudu dole ne ga duk wanda zai shiga wannan harka ya fada cikin wannan sana'a na taya annabi isar da amanar da Allah maɗaukin sarki ya bashi to dole shi ne san waɗannan abubuwa domin ba a tsaron abin daga sama ka ce wai za ka ga albarkan abin ba zai yiwu ba shi sa al'imamu darimi ya ɗibi lokaci mai yawa yana mai bayyana mana abubuwan da ya shafi waɗannan ababe guda hudu mun shiga babi na talatin da biyu باب الرهلة fi طلب العلم واحتمال العناء فيه babin da ke bayani dangane da tafiyan neman ilimi ka tashi daga garinku ka tafi wani gari neman ilimi wannan malaman farko tunda kan annabawa to su suka fara wannan aiki shi kanshi annabi musa alaihi salatu wassalam ya yi rihila da kanshi mai gidanmu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi rihila kanshi shayar wanda aka yi to wata makaranta ce wata jami'a ce aka kai shi domin ya koyi yadda zai gudanar da al'umma a aikace don mutumin da ya iya gudanar da dabba to duk ɗan adam ko zai iya gudanar da wannan mutumin domin ɗan adam yana da sinadari a jikin shi wanda yake taimaka mashi ɗaukan saiti sinadari na farko shine hankali sannan hankalin nan yana ɗaukan saƙonni da umarni daga zuciya amma dabba ba ta da waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi sa annabi da kanshi shi ce babu wani annabi cikin annabawar Allah face sai da ya kiwon dabbobi Kina idan mutum ya zama dabba to malami zai iya gudanar da shi muddin ya yi kiwon dabban amma idan bai san wannan ba to sai a waye gari madadin ya kiwon jama'a to sai ya zama dabba na kiwon jama'a kun gano wannan da kyau ku to an samu matsala kenan idan yan gwa manta ba mun yi karatu guda biyu da malam ya bayyana mana me ake ce mai rihila kuma yaushe rihila take da amfani sannan wace rihila ce ba ta da amfani a yau ɗalibin ilimi ya ce ya tafi wani gari neman ilimi daga ciki a takaice malam yi mana magana akan idan abin da za ka je wani gari nemowa akwai shi a garinku to ba a bukatar gaje ɓannan kuɗi ɓata lokaci da kuma raina malaman da ke kusa da kai ba ka da bukatar wannan an gane wannan ita rihila ba wajiba ba ce abu ce wacce take mustahabbiya da shari'ar musulunci ke ƙoƙarin kwadaitar da dalibai da malamai su yi ina fatan kun gane wannan game idan ka ce rihila wajibi ne sai mu ce sahabban annabi da suka rayu da shi suka mutu ina suka je rihilan kun gane wannan da kyau ku mai gidansu yana nan yana da komi an gane saboda haka sun taƙaito ga abin da yake da hasali ma mutanen duniya ne suke buƙatan waɗannan ɗalibai na manzan Allah ya su dai zama a garinku Allah maɗaukin sarki ya tara muku malamai da Allah ya musu baiwan ilimi a fannonin da kuke da kishin ruwan shi to ku taƙaita a kansu idan kuna da malamin da zai haska muku mafi mahimmancin abin da kuke so na ilimi to ku takaita a kan shi an gano wannan da kyau ku za ka je ka ji malamai suna bayanin in kana son ka samu ilimi na gaske to kai ma malaminka lazimtan inuwa da mai ita to ilimi zai samu shine mulazamatu zilli zillili sahibihi irin yanda na abu huraira yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ya zama baka fahimci wannan ba zai gaje kai ta kwashe-kwashe ka dawo kuma ka ga cewa waɗanda ka bari a garin naku sun girma abin da ka zo da shi to dole ne ka fara rigima ka fara fada da su domin ba ka da abin da za ka gaya musu abin da ka zo faɗin sai a ce to aiwa na tun shekara uku da suka wuce ya yi rubutu ma kan matsalan ya karantar da wannan kabiyar sai ya zama ko ka kasa babu mai tayawa kun bayyance wannan da kyau ko harkan tana da bukatan wane ne ya sa ka kanta wane ne murshidinka in ka da murshid to ka shiga matsala kai ke tarbiyyan kanka kai ke renon kanka kai ne ke nuna ma kanka hanyar da za ka bi amma muddin ya zama akwai gogaggen malami wanda ya tarbiyyanka shekaru aru-aru kuma duniya ta sanka da shi to za ga ka ɗauki saiti kun gano wannan da kyau ko kuma ya zamanto malaman zamanin ka kana tafiya tare da su ta hanyar bibiyansu game da masail in sun taso ma da abubuwan da ya shige ma duhu ka je ka same su ka ce alagafarta malam to menene kaza to abin da ke damun da yawa daga cikin waɗanda suke jahilai ne su abin da ke damun su idan malami zai wannan harka sai ya zo ya sanar to jama'a za ni rihila ko zan je tambayan wani malami abin da ya shige man in baka wannan moto baka neman ilimi an gano wannan da kyau ko to amma problem din shine output din ne zai bayyana masa suna kan kuskure Allah madaukin sarki ya sa mu dace to za mu tashi lambar hadisi na 591 to mun kamar inda na faɗi kar ku manta mun shiga shafuffuka gaba mun karanto sharhin da malaye ma babun ko kun tuna to الإمام الدارمي يتي أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عن أبي قلابة قال لقد أقمت بالمدينة ثلاثا mali hajatan illa wa qad minha illa anna rajulan kanu yatawaqqa'unahu kana yarawna hadithan kana yarwi alhaditha faqamtu hatta qadima fasa'altuhu wannan hadisi al-imam ad-darimi ya same shi daga malamin shi mai suna Muhammadu dan Isa shi kuma daga hammadu ɗan zai daga ayyub daga abu kilaba Allah ya ƙara mashi yarda abu kilaba mun san shi ya ce lakada a kamtu madina salasan ya ce na zauna kwana uku a garin madina mali hajatan illa wa kada farautu minha ya ce duk bukatan da ta kawo ni madina cikin kwanaki ukun nan yi na ƙare shi yasa nasiha ga alhazanmu ba wanda ya ce sai kun kwana takwas a madina ba ba wannan karatun a cikin ilimi duka kun gane idan aka ce ilimi shine alkitabu was sunna duk wani abun da ba alkur'ani ba ba sunna ba to ɗan rakiya ne shi an gano wannan duk sauran yan rakiya ne to cikin alkur'ani da sunna ba wanda ya ce mutumin da ya je aikin hajji sai ya zauna kwana takwas yana ziyara a garin madina ba wanda ya ce maganganu ne wanda mai fadin maganan da za ka ci algafarta malam da allah ko ta aya cikin alkur'ani da ta zo a ƙarƙashin fassarar malaman farko da aka faɗa haka zai ci a'a ijtihadi kun gano wannan akwai hadisi daga annabi sai a rika maka kama kame idan ka je madina ko yanzu ka isa abin da ya kai ka kai za ka yi barin madina mai muhimmin abin da ya kai ka shine ka samu kai sallah a masallacin manzan Allah ka ziyarce shi ka ziyarci makabartan baki'a ka ziyarci mutanen kuba ka je kai sallah a masallacin kuba sannan ka je uhudu ka ziyarce su iyakan shi kenan duk wasu wajaje da ake zuwa yawon bude ido ne kawai an gane kana sa a tarihi babu laifi idan ka je kai ma ka gani amma ka sani ba wai ka je ne domin ziyaran ibada kana jin ana cewa jabalun nur ko jabalu inda kogon hira yake da sauran sun gaje ka kalla domin kawai kai ma ka ba da labari ko kuma dai a tarihi ka taba zuwa kila kai malami ne don kai ɗalibai bayani wata rana ba wanda ne ce abin da ta je kai kayi kuskure sai dai idan ya zama kai ma irin abin da ake yi a wurin na shiriri ta shi ka je ka yi tunan ne sai ka zama abin zargi za ka je mazulun kiblatai ne duk wannan ka je mazulun kaza duk dai kun gane wannan sai dai ka je yawon bude ido kai ma ka ga abin da ake gani a kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kamar yadda abu kilaba ya ce ya gama duk bukatun shi to kai ma za ka iya ƙare duk bukatunka shi yasa malamai da suke ma alhazai bita sannan su su suna nuna masu yadda ake gudanar da aikin haji jama'a ba ƙaramin aiki suke yi ba kun gane Yadda a wani lokaci za ku ji kamar muna suka ba suka muke ba tambihi ne na su ƙara zage dantse da zabara na cewa dan me suke karantar da kaza da kaza wani abin ba suke karantarwa ba ya kamata ku yi masa adalci kuma ku fahimce su duk mutumin da kaga ya biya kujera ko an bashi kujera ya je ya sauke farali kafin ya zo wajen malamin nan da ke bita ko malamin da zai jagorance shi wajen aikin haji karka manta fa yana da malamin shi fa to kila malamin shi ya riga ya ɗora shi akan wani abu kuma ya fi yadda da tsohon malamin shi sama dawa wannan sabon malami ɗan haye ɗan doki ɗora an gane to duk abin da malamin ya ƙoƙarin gaya mai sai in yayi yi daidai da abin da dama can haka ɗora shi sai in ko Allah ya taimake shi yana neman shiriya ne shi yasa suna shan bakar wahala waɗannan malaman da suke jagorantar alhazai ko suke masu bita sai muna ƙara shajja'a su kan cewa in sun tashi karantarwa su yi ƙoƙari su karantar da tsantsan sunna kawai duk wani al'adu da waɗannan abubuwan da ake cewa ba daidai ba ne to su yi ƙoƙari su ƙaurace mashi Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai yake cewa illa raji illa anna rajulan kanu yatawaqqa'unahu yace abinda kada ya zaunar da ni a Madina akwai wani mutum ne wanda mutanen Madina suke ta labarin isowan shi ana ta labarin zai iso gare shi ma Abu Kilaba sai ya tsaya domin ya iso dan ya fa'idantu kana yarwi hadisan shi wannan mutumin akwai wani hadisi kwaya ɗaya wanda yake da shi wanda duk madina ana jiran a ji wannan hadisi ne daga gare shi to shi ma abu kilaba sai ya zauna jiran don ya ji wannan hadisin kar ku manta sa abu kilaba suna daga cikin waɗanda suka musulunta ƙarshe-ƙarshen rayuwar annabi mun gane ƙarshe-ƙarshen rayuwar annabi ta sa da suka ji labarin wannan mutumi yana tafi sai shi ma ya shiga cikin masu zaman jiran daku. kinan ba laifi ba ne idan aka ce akwai wani babban malami zai zo zai wa'azi ku zauna tun asuba kuna jiran shi har goshin almuru domin ga sabo ba sun yi kwana da kwanaki su ma an gano wannan da kyau ku kwana da kwanaki shi sa abin da kuke yi daidai ne idan aka ce ko wani malami na sunna fitacce wanda al'umma suke matakan kaunan shi kamar buharun sunna kun gano wannan da kyau ku to kowa sai zauna a jira shi ya zo don ya gaya wa mutane sunna ina fatan mun gane ina ganin kun san buharun sunna ai a najeriya ba wanda yake general muhammadu buhari farin jini kai a duk duniya ma a duk duniya a yau babu yana can ingila yanzu haka yana gyagijewa allah ya kai rahama da sauƙi gare shi amma shugabannin ƙasashen afirka sun yi taro sun ce sun zaɓe shi shine shugaban masu yaƙi da cin hanci da rashawa na afirka <laughs> buharin duniya ke da to kai dai ahalus suna ne yau kun gane ba na so ne in cika baki da su in ce buharin duk wani mai addini in aka ce zai zo kamar yadda mawaƙi ce da mai hausa da mara hausa to da wanda yake sunna da wanda bai yi to sai ya jira ya isu ina fatan mun gane wannan da ke wani ne a sheikh muhammad aha kabiru aha haruna aish kumbi zalika fadlullahi yutihi man yasha in kace zaka dawo da shi ko aiki ya ganka dai yana gaya ma wasu da yawa daga cikin da muke zama da su in ce kai mimbari ɗaya fa yake hawa da duka sauran malaman kama kuma sai Allah madaukin sarki ya zabe shi fitar da shi don cikin mutum dubu ɗaya kan zan sarki haka yanzu tun mutanen zariya tun yadda suke da kuɗi da waye da waye da malanta da ɗaukaka da su ko duk waye sarkin eh mai martaba ne ko kake ko kasu an gano wannan yanzu di yawan mutanen jihar kaduna miliyoyi waye gwamnan eh miliyoyi ɗari biyu da ɗoriya wa shugaban ƙasan ya sa mawaƙi ce cikin mutum dubu ɗaya kan zan sarki wani doki shi kan hau wani ko sai jaki can ga abin tuwonsu wasu fa sai su ci garin kwaki sanda wani an kawo mai farfesu shi a ɗauki bai da kuma ya ƙone sannan wani yana neman garin kwaki da sukari ma ya rasa kuma kyauta irin tawa irin ta kenan in ka ce sai an maka irin na wani aiki ya ganka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace duk garin Madina an zauna shi yake jira na buga maku misali da namu ne wanda muke shajira an gane wannan don mu gane wajen karatun kaga yadda aka zauna ake jiran wannan malami haka duk inda buharun sunna zai je haka za a zauna ana me ana jiran shi wallahi arewa ne ko ba arewa ba ne najeriya ne ko ba najeriya ba kai ko kasan maka kaje sai kaga larabawan suna cewa waye wannan me yasa saboda inda jama'a ke kaunan shi shi ko baba sanda ya isa garin makka da madina wallahi sanda na je umara kwanakin baya cewa suka yi ba su taɓa ganin shugaban ƙasan da ya je ƙasan kowa ya san akwai wani babban mutum da ya sauko ba wallahi na farko tsaro ko ta ko'ina tankokin yaƙi ko'ina jami'an tsaro ko'ina kuma ka duba ga saboda tsari irin na ƙasar saudiya in ka kalli clip din da ya gudanar da ibadan shi yan security da za a gani sai ga yan tsiraru ne ku da yawa suna cikin harami akwai kayan sababi a kafa mun gano wannan da ke ku duk kokarin kare dogo dan daura eh mai gidan a'iba zara. gatan talakawan Najeriya shi yasa masu ne mugun alkabari Allah ka shiryar da su mu addu'a muke Allah ka dawo mana da shi lafiya wanda ma yake tsoron shi Allah ka cire mai tsoron ya koma aminci haka muke so so ni ban ga abun tsoro game da Buhari ba kada kwata mutumin da ko magana baya yi kawai sai dai ka ji tasirin aiki Allah ya kama dace yanzu in idan aka ce Buhari ya kawo ziyara nan za mu zauna jiran shi ko ba mu zauna ba Hmm? zama jiran wani babba jama'a ba laifi ba ne ba laifi ba ne sam idan aka ce gwamna nasiru zai zo mu zauna zaman jiran shi laifi ne idan mai martaba sarkin zazzau zai kawo mana ziyara zuwan shi mu zauna mu jira shi laifi ne ba laifi ba ne da Allah jama'a in na je wa'azi mutane na zaman jira na ko ba sa zaman jira na eh ni ma da nake wani ɗan lungu nan haka za a zauna ana ƙoƙarin a ga sai dai an ga ya tako tama kowa da abin da Allah yake ɗan ɗiba mashi an gane wannan idan Allah ya ɗiba ma wani kace ce sai an ɗibo maka da mataki irin nashi aiki ya ganka jira mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace faƙamtu hatta kadima abu kilaba ya ce sai na zauna har sai da wannan mutumi ya iso fasa'altuhu cikin waɗanda suka mai tambaya ina ciki ni ma na tattambaye shi bukatuna kuma yi man bayanai to gashi ya ce ƙauluhu illa anna rajulan wannan mutumin wane ne to mai sharhi ya ce lam aqif alasmihi ya ce hakikanin gaskiya ni ban gano sunan shi ba amana ta ilimi kenan abinda baka sani baka ce <laughs> baka sani ba daga ran da kake kokawan ka shiga harkan da ba naka ba Allah sai Allah madaukakin sarki ya kun ka yace lam aqib ismihi shi yasa san da Allah ya ce wa mala'iku ku yi mana bayanin su ga ce la ilma lana illa ma allamtana sun zauna lafiya eh san da mala'ika ya zo ya tambayi annabi ya ce ka gaya man sanda za ya tashin alkiyama ya ce ina na sani kai ma rashin sanin ya sa kake tambaya na domin sakular ma mawati wal art yanda sanin sanda za ya tashin alkiyama ta zama ma 'yan ƙasa wanda suke rayuwa a duniya alaka haka kuma mazauna sama in kun lura kamar annabi yana nuna sahabbai wannan bakon nama daga ina yake daga wani wazi yake saboda ya shigo shadidin bayadu siyab shadidar shadidu sawadu sha'ar la yura alaihi atharu safar duk wani abu na tafiya da za a ga matafi tare da shi kura a kafa a kai a jiki da sauransu babu wani zai ce to ya kura a kai da jiki da sauransu eh saboda kai baka ya rayu a sahara ba kana rayuwa ne a duk inda aka gama daɗe maka da kwalta kuma kana tsandauri ne ba sahara ba su za su gane wannan karatun da kyau shi yasa wannan hadisin da a ce akwai yanayi duk sanda za a karantar da ɗalibai to a ɗauke su a tafi excursion da su koda nan Nijar a tafi can yankin Agadas din nan inda yake da Sahara su yi buɗu-buɗu rana ta koɗa su su zufa to sai a ce layura alaihi asaru safar ya sunan ku matafiya eh to kuna ganin Asarar safar a jikinku e to karatun kenan amma ka nan zare ka zo an lailaye maka masallaci da tayal an shimtaɗa maka jaddar duma ka haye ga mukayyab na busa ka ya za ka gano wannan karatu sai dai malamin ya maka kyakkyawan sharhi jama'a kuna gane wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kuma ba fa laifi bane wannan domin idan kana kallon kana'a gidajen rediyo na Saudiya za ga malamai da yake gwamnati ta shiga cikin harkar idan za su karantar da wani abu da ke da alaka da wuri sai su kwashi ɗaliban sai su tafi da su wannan wurin last abin da na san zan iya kiyayewa na gani za a karantar da wasu yara ne 'yan aji ɗaya a sakandare bayanin da ya shafi badar da uhud sai da kwashe su aka je filin badar ɗin aka je uhudun aka karantar da su hadisan da tarihin malamin na nuna masu bayanai ka gaya manyan da waɗannan ɗalibai nan gaba za su karantar ba za ka ji kamar wahayin ilimin ake masu mun fahimci wannan da kyau ku me yasa ba za ga wannan ba shi yasa idan za ka aikin hajji ka ji wani malami gogagge zai je ko je ka makale mashi zai nuna ma komi za ka san komi kuma kun gano wannan da kyau ku shi yasa last aikin haji da malam albani ya tare muka yi shi yasa na kan komi ya gaya min komi na je aikin haji tare da malam arsalan in ka je aikin haji da profeso arsalan to za ka san farfesan ne shi ya san maka da madina ne duka Kun gano wannan da ke ko duka kawai ya sani sai ka tafi tare da shi nan ne za ka gane cewa kana da bukatan karatu har yanzu daga wurin malamai an gano wannan komi aka zo signboard akan hanya sai yi man karatu yake kaga nan hadisi kaza ko aya kaza ta sauka ko tarihi a littafi kaza to kaji bayanin wurin aka zo je kaza ce kaga nan eh to shine kaza shine kaza shine kaza haka malam albani yamma haka malam arsalan yamma yasa ko kuma idan za ku to da ni za ku ni kuma in nuna muku ni ne talab ɗinku mun gano wannan da kyau ko in ko ba haka ba ka je ka dawo ka ba da labarin tsadan tuwo ba abin da za ka gani Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai ya yace فقد أبعم في جميع الروايات التي وقفت عليها yace duk riwayoyin da ya tattaro domin ya gano waye wannan malamin ya ce wallahi ibhamin sunan shi aka yi, ku gane wannan shi wannan ibhamin da ya zo a tsakiyar hadisi bai cutarwa shi ibhami shine ma fihi rawin lam yusam an gane to wannan zai cutar idan ya zama a cikin isnadi ne amma ba cikin isnadi bane la Ƙauluhu qawluhu kanu yatawaqqa'unahu wa qala muhammad bin minhal wa ghayruhu an hamad balaga balagani anhu hadith yace hadisi ne yazo man cewa shi yake karantar da hadisin fa balagani annahu yaqdimu sai labari ya zo cewa wannan malamin yana nan isowa gari fa qamtu hatta kadima sai na zauna har sai da ya iso fa haddathani bihi sai karantar da ni wannan hadisin jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan yana da kyau a ce ɗaliban ilimi su san wannan kuma su yi ƙoƙari su rika kiyayewa Allah madaukin sarki ya taimake mu yanzu misali da muka waye gari manyan malamai ana tarasa su kun gani yanzu an rasa malam jafar inda ana maganan kaji tasiri ne kaman yana wurin aka yi mai da su abu horera eh to kaji malam an rasa su malam albani in kana son kaji hadisi da tauhidi kai kaci yana wurin tare da su abu sa'idin ne su anas aka yi musu yau ba su akwai malaman da suke saura idan babu irinsu a garinku ko to sai ka tafi rihila wurinsu ka je ka koyo ilimi ka koyo addini a wurinsu sannan ka koyo ɗa'a da tarbiyya da biyayya a wurinsu ko ba ka je sati ɗaya ka dawo a wannan yawo bude ido ne za ka je ne ka zauna su koyar da kai haske da kai ɗalibinsu ne ba ka je ka zauna daga nesa kana leƙen malami wanda aka ce ni ne ma ɗalibin ne. sai ka zo wata rana duk ka gawa labarin ka yi ɗalibin shi ne an zo an zauna ana magana sai ce shi bai ma san ka ba ka ce ai malam mu ne ke zama a ce ok to san dan saurari kenan mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace قال اخبرنا الحكم بن المبارك قال اخبرنا الوليد عن ابن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله يقول ان كنت لاركب الى المصر من الامصار في الحديث الواحد لاسمعه هنا حديث الامام الدارمي يا ساميش دغمال ميش الحكم المبارك shi kuma ya ce malam walid ya karantar da shi shi alwalid shi ne ibn muslim shi kuma ya ce ya ji busur ɗan ubaidillah alhadrami a shami ya karantar da shi manyan malaman jarwa ta'adil addadahu fi siqati tabi'in wa huffazihim sun saka shi daga cikin manya-manyan amintattu mahaddata kun aka ce mahaddaci ba kuma mahaddacin qur'ani ba su mahaddatan hadisi ne da rijal an gano wannan su sana'arsu kenan kana magana za su ci hadisi ne shi sa wanda ba harkan shi ba hadisi ba ne yana fara magana waɗanda harkansa hadisi ne sai su iya eh, hadisin ka haddace shi da kyau saboda ka rike takardun da kyau ka bibbi to amma ba muhallin shi ba ne kaga malantan da ka zo za ka yi da wannan hadisin malaman sun tashi ka aiki dole ka kulla gaba da su kun gane wannan da kyau ko to su waɗannan mahaddata ne kamar hakim da ake cewa hakim ba mukami ne ba. a cikin hadisi Allah ya sa mu dace muttafaqun alaihi duk malamai sun haɗu kan cewa amintacce ne wa hadisuhu fil kutubis sitta hadisin shi gaba ɗaya yana cikin littattafai shida Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shi wannan busur dan ubaidillah yana cewa in kuntu la arkabu ila al-misr min al-amsar yace nakan eh tafi ta kanas eh daga wannan gari zuwa wancan gari fil hadith al-wahid saboda hadisi dai gyalle asma'ahu saboda in ji hadisin to gaskiya al'amari bari yi wani ɗan tambihi a nan har ma albani ya koma ga Allah yana mana wannan complain game da ɗaliban ilimi kuma wannan complain ɗin mu da muka biyo bayan shi mun ci gaba da yi ɗalibi zai ji kasa ɗinka daga nesa mun gane kawai sai na ɗogari sai ce ya zo karatu ne wurinka to jama'a har yanzu da a wannan fa kokarin gina ta muke yi ya kamata ku san wannan a cikin tsarin abin da za mu gina in Allah ya ba mu dama shine akwai gidan saukan irin waɗannan ɗaliban to amma ba za ka zo mana daga gari haka kawai ka ce mana wai kai ka zo daga fataskun ka zo mu koya ma karatu ba za mu karɓe ka ba sai ka zo mana da taskiya daga malamin fataskun wanda muka san shi ka kawo ka koma sai mu tibe shi ya san ka e wani irin sani to sannan sai mu aika maka sai mu ce to ka dawo to yanzu wannan za ka yi zaman karatun zaure ne amma in karatu ne ne za a wannan ka zo kawai kamar yadda za ka zo foli indijin kawai za ka kawo masa in za ka je a biyu da sauransu ba abin da suke nema ba kenan wannan karatu ne an nizami ka gama mu baka certificate a sauka lafiya ka biya mu mun gane amma karatun da za ka zo ka zauna na ɗalabta irin wannan daga baki zuwa baki a wannan za ka zo sai da taskiyar wani malami sannan kuma zuwa yanzu ba mu da inda za mu aje waɗannan mutane jama'a an gane yanzu ko da sallan nan wasu sun zo daga nijar na ce to kuna da masauki ne suka ce a malam kai za ka yi masaukin na ce to to shi malam ba zai sauke ku ba sau da akwai wasu a garin nan da har yau bai gama sauke su ba wanda kuma su ne wajibin shi da ya sauke su sau da ku koma ku zo da guzurunku. in kuka zo ni dai ku zauna muku karatu zan iya amma ɗaukan nauyinku ba zan iya ba ɗaya daga cikin sai ce to ba gashi a cikin sotu tauba sabe suna zuwa wajen annabi liya hamila hun ba sau da ya ɗauki nauyinsu na ce to ka karanta ƙarshen ayar shi ma annabi in bai da hali yana cewa ban da yadda zan ɗauki nauyinku ta wallau wa ta tafidu min dama damai hazanar kuma yanzu ku koma kuna cike da bakin ciki kuna kukan zuci ban da zan ɗauke ku ma na yi sunna ko ji yaro zai jama'a aya kuma ina tsammanin ayan nan kila kafin ya balaga na ba haddace ta duka na ce ba mahallinta ba kenan Allah ka dai muka rabu da suka koma suka samu malamin suka gaya mashi ta yi masa fada ce don me da za ku ba ku gaya man ba ka gani ko ga halin ɗaliban nan ko sun tafi kawai sai dai malaye je su shiru sai sun gama sun dawo sai zo sai su ce su in malam ne saboda ina suka je suka karatu zaria a wurin wa wurin ɗaliban albani kaga sun dawo ba su da ɗa'a kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to yakan tafi saboda ya ji hadisi kwaya ɗaya to ka je ka binciki waɗannan ɗaliban in za su tafi jama'a dukkaninsu da guzurinsu suke tafiya shi sa duk wanda zai zo to ya zo da guziri kun gano wannan da kyau ko to wannan ba matsala ya kama wuri amma in zai danganta kanshi da mu to sai da bincike to da yanzu najeriya ta canza ya kamata ku san wannan harkan time ta canza a 80 in ka zo ba wanda zai tambaye ka daga ina haka ne amma wallahi yanzu sai an bincike ka to ai a musulunci in aka zo wajen annabi baya kaza ƙarya kake yi yana yi ba ƙur'ani ya ce duk matan da ta yi hijira hunna ba ko ka san wannan ayan bane sai an bincike ne ya kawo ta to yanzu yanayin ya canza sai ni kiyasin kadawa da ita saboda kiyasul illa akwai illan da ke sa mata su tsero su zo haka to yanzu kuma akwai irin wannan illan irin wancan sauraka nassin zai hada da ku ta duniyan kiyasi abin ya zauna akan ku cif wani irin kiyasi kiyasul illa Allah madaukin sarki ya samu dace malai ce akhbarana amr bin razara qala akhbarana abu qatan amr bin haitham عن أبي خلد عن أبي الآلية قال كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نرد حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم wani hadisi al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi amur ɗan zarara ya ce daga abu kaɗan amurɗan haisam ya karantar da shi to shi kaɗan ɗin nan bi al qaf wa ta al-muhmala ba za'un ba ne ta'un ne kaɗana kaɗan ahadu hufazul basariyin wa ɗaya daga cikin manya-manyan mahaddatan malaman basara ne kuma babba daga cikin manyan amintattunsu hadisin shi yana cikin dukkanin littattafai amma banda sahihul bukhari yace abi khalada ya karantar da shi ɗan dinar at-tamimi al-hafiz ahad istiqat ihtajja bihi al-bukhari fi sahih al-imam al-bukhari ya ihtijaji da shi a cikin as-sahih wannan ihtijajin da buhari yayi da shi a cikin as ya fi ishe shi wani babban malami ya ma kalle ka yace kai wane ne ya fi ishe ka na fatan mun gano wannan yanzu duk wanda zai magana a kan sai ya ce ihtajja bihil bukhari an gano wannan da kyau ku ihtajja bihil bukhari qawluhu an abil aliya ismuhu rafi' bin mihran sunan shi rafi'u dan mihran Allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhairi yace kunna nasma'u riwaya bil basra an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace muna garin basara za a gaya mana cewa ga hadisi sahabi ne ya karantar da hadisin idan suka yi su ce to su haddace malamin yace falan narda ba za mu gamsu mu fara aiki da wannan hadisin ba hatta rakibna ilal madina har sai mun wanke kafa mun tafi madina fasami ina ha min afuwahihim mu je mu ji daga bakinsu tab jama'a yanzu an shiga uku yanzu mutum ne zai je bada labarin ya ce ka ce ga ka yana kallon ka kullum ko ya ji ka amma ya ta yawo da maganganun ƙarerayi kawai don yana da wasu ibadu na banza da ya ƙosa ya sadaukar maka a lahira ba zai zo ya tambaye ka ba wane wai da gaske abin da aka gaya mana gaskiya ne duk wanda ya maka wannan tambayan kuma yana da haƙƙin ka gaya mai gaskiya haka ne shine in ja'akum fasikun bi na fata fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin duk wanda kawai daga an gaya mai magana ya ɗaura ya ci gaba ku wallahi tsawon zamani sai yi damanta to da nassin qur'ani ce idan ƙa'ida an zo maka da magana ka yadda da ita to ka je bincike kuma wanda za ka bincika na farko mafi haƙƙi wanda aka danganta magana a kan shi wani an ce mana ka za mai dalili ko gaskiya ne shi kuma ya ji tsoron Allah ya gaya muku hakikanin gaskiya in ko ba za ka iya bincike ba ko ana gama gaya maka ka ce ƙarya ne walaula istami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ce ƙarya ne wannan kawai ka bar magana nan to ba bincike kenan amma muddin ka yadda to sai ka je bincike idan ka ƙi bincike ka je ka ci gaba da ɗorarwa to ka tabbatar da ƙila azuminka da ibadanka na ramadana duka ka sadaukar ma wane ne ko su wane don sai an biya su dan annabi ya ce a tadaruna manil muflis kun san wane ne al-muflis fi ummati suka ce Malladi, Nara, dinara lahu wala dirham wanda bai da kuɗi mun gane. bai da komi ina fatan mun gane wannan da kyau bai da kuɗi bai da gidaje a cikin gari bai da manyan gandu a wajen gari kuma shine al-muflis annabi ya ce a ba shi ne almuflis ba almuflis shi ne wanda zai ji lahira ga sallah ga azumi ga tuffa karɓaɓɓu Allah ya karba ta amma sai ya zo ƙadashe ta mahaza ya zagi wani waka zafa haza yema wani ƙazafi da raba haza waka zafi haza ya yema wani ya iri kaza duk sai a kwashe sai a raba musu shi kuma sai a tsirke yin shi mala'iku su kai shi wuta almuflis kenan shi yasa akwai da yawa waɗanda za su yi da kwallada su kai lahira wasu su kwashe su tafi aljanna da shi akwai wanda da yawa za su yi dakon zunubi su kai lahira wasu su kwashe su tafi wuta da shi to karga zama daga cikinsu karga zama ɗan dakon lada ko ɗan dakon zunubi duk abin da za ka tafi da shi ya zama naka ne duk inda ma ake zama irin wannan wajeji ake cin naman mutane ko gare na zama ƙur'ani ya hana ka zama a irin wannan wajen in suna wannan Allah ya ce fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghayra har sai sun tun zai yi ra ka tashi gabar wajen in shaɗan ya mantar da kai suna farawa to ka tashi gabar wurin in ba haka ba ko yanzu kana faɗa da Allah ne yasa ba daɗewa sai ka zo kai da dama kai da na sani na banza jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin hadisi ne fa na annabi fa za su ji kuma malaman su ne suka karantar da su amma sai sun je sun ji daga bakin waɗanda suka faɗa ɗin Madina fa kalli tazaran basara da garin Madina kai kuma daga gidanka ko daga wajen tseguminku zuwa wajen wanda kuke masharri ba nisa fa kun gano wannan sai sun je sun tambaya domin a tasabbut to kaidan guda biyu ne in har ka yadda to kai bincike ba kuma gaje bincike sai gaje ka samu makiyin wannan wai kana binciken shi ba to da kai da shi duk ɗaya ne kai ma makiyin shi ne wannan ma makiyin shi ne mawaƙi ce don bu ai duk kai ne wai an ba shi kuɗi ne je siyo dawaki ya ya ce ya siyo amma wancan sun gudu waɗannan sun mutu waɗannan sai aka ce shaida sai kawo ɗan shi aka ce ai duka kai ne kun gano wannan da kyau ku shi yasa jama'a mai kokari mai to muna da tsari a rayuwarmu mu san cewa mun bazo duniya aiki ne ba mun zo duniya zaman kashe wando ne ko mu bata mu kanmu lokaci mu mutu kawai mu je mu shiga wuta ba kun gano wannan babun da muka zo duniya ba kenan muna da wasu muhimman abubuwan da za mu yi mu bari mu tafi domin mu samu amfanin abin da muka zo muka yi ɗin wannan mu shi ne ke mu jama'a damun da wani yake tunanin ayo kaza Allah wannan ni ba shi ke gabana ba kamar dole bata mu kanka lokaci ni abin da nake so kawai in je lahira ba yabo ba fallasa shikenan kawai a ce kawai hisaban ne sai rawo ce halas. to da wancan ita ce gaya ya ce liye baluwa kuma ayyukum ahsanu amala amma in dan barazana ne a duniya ka ce ai za ka gida ka hau mota ka auri macen da kake so waye mun kai lokacin da za mu yi haka ne amma ba nan ne ke gabanmu ba an fahimci wannan da kyau ku ba nan ke gabanmu ba idan ka kai age irin wanda nake kai yanzu to ka sani ba fa gaba kake yi ba me kake yi baya kake yi wa fa komai za ga canzawa yake yi da abin da in ya saman nike maki shi ko magani ba zan sha ba amma yanzu fa sai na sha mai magani me yasa eh nesa ta zo kusa kenan ku gano wannan mawaƙi ya ce da abu in yana nesa komin nisa ina gane shi amma yanzu fa sai ya zo daidai guna sannan sai in gane shi ya ce yanzu ne nesa ta zo kusa yara ina fatan mun gane wannan da kyau yasa muke son himman tana raguwa ne to bari mu bar maku abin da ko bayan ba mu za ku ci gaba daga inda muka tsaya domin mun san ba ku da himma irin wanda muka yi an gano wannan da kyau ku wannan abin sai boostin himman ku sai ku ci gaba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya samu dace amma karka yadda wani ya dauki ladanka karka yadda imam darin ya ce akhbarana nu'aym ibn hammad qala haddathana baqiya an muhammad ibn abdurrahman al-qushairi qala qala daud an-nabi صلى الله عليه وآله وسلم قل للصاحب العلم يتخذ أصا من حديد ونعلين من حديد ويطلب العلم حتى تنكسر الأصا وينخرق النعلان بابا ما تو akwai magana mai tsawo akan wannan riwayar bari fara fassarawa idan lokaci ya ba mu sai mu karanta duk abin da malin ya takhrijin wannan hadisin da shi wannan hadisi al-imamu darimi ya same shi daga malamin shi na aimu dan hammad ya ce baƙiyya ya karantar da shi daga muhammad dan abdurrahman al-kushairi to shi matsalan hadisin ne shine wannan muhammad dan abdurrahman al-kushairi din wanda gashi na kasa ya ce ƙauluhu al-kushairi to shi ne za mu zo mu aje ma lamba mu tattauna a kan shi ƙala ya ce ƙala dawudin nabi ya ce annabi dauda alaihi salatu wassalam ya ce to yanzu misali in ka ce annabi dauda ya ce sai ka gaya mana wanda ya gaya ma ko dai cikin ƙur'ani ne ka gani kaga shi kenan ka hutar da mu sai muwa mu je mu duba suran da ayan mu gano ko kuma ka ce annabi ne ya gaya ma turban da wanda ya sai baka labarin annabi dauda in ba Allah ba to ko sai manzan shi hukun gari ba ma shi ba da dukkanin annabawa to amma bari mu ji me yace kul li sahibil ilm Dawud yace duk wanda ka ganshi ɗalibi ne ya zo neman ilimi wurinka to kace da shi yattakhidhu asan min hadith ya je nemo sanda na ƙarfi wani alaini min hadid da kuma faɗi takalman ƙarafa eh wa ya tsulubul ilma to sai tinkari neman ilimi wurjanjan hatta tankasirul asa har sai wannan sandan wajen dogara ta wajen neman ilimi da takarere wayan khariqun na alan su kuma waɗannan talaka ta da su huje kun gani kenan babu ranar da zaka daina neman ilimi sai sa annabi karantar da mu cikin alkur'ani wa qur rabbi zidni ilma addu'a ga kullun Allah ka kara min ilimi kuma qur'ani yace wa ma utitu min ilmi illa qalila duk bai wanda ake muku ne ilimi to dan kadan ne bin nisba ila shakhsin in aka hada da wani ilimin ka kadan ne shi sa annabi Musa da aka yi mai tambaya akwai wanda ya fi ka ilimi ya ce babu tunana annabi Musa ya to shi da Allah yake magana da shi laila har duk garin wa kai shi ilimi ya ce ni ne aka ce a a akwai wanda ya kai ya fi ka abduna hidir bawo mu hidir yana can majma'ul bahrain kaje yana da ilimin da baka da shi kuma annabi Musa ya tafi rihila ya je samu ilimi ya dawo Kina ne ya ce kash ina dama annabi musa ya yi haƙuri mu samu ilimi kun gane to annabi khidir sanda suka hau jirgin ruwan nan sai ga tsuntsu ya zo ya sauka a gaba sai ya sa baki sai ya tsotsu ruwan so ɗaya ko so biyu ko so uku sai annabi khidir ya ce ma annabi musa ya ce iliminka da allah ya baka da ilimin da allah ya bani to bai wuce kama abin da tsuntsun nan ya tsotsa a cikin wannan tekun ba ina har yanzu muna neman ƙarin ilimi daga wurin wa daga wurin Allah an gano wannan da kyau ku har yanzu muna ƙara muna nema yanzu wannan maganar ko magana ne mai kyau idan da ta inganta kuma za ta yi setin ɗaliban ilimi 'yan kazan laha an gano wannan 'yan kazallaha za ta yi maganinsu ka ɗauka cewa kai ɗalibi ne da za ka yi ta neman ilimi har ka zama malami ta wannan zai ta setinka sai dalili ya sa za ka zauna ka karantar da wasu waɗanda ba su kai ka ba to har yanzu ka rika a sha'ur bin naƙar cewa kai ɗin ma har yau ɗin kai ma ɗalibi ne ina fatan mun gano wannan da kyau ka rika jin wannan a ranka amma kuma duk da haka in ka je wani wurin za a kanka a matsayin wa kai babban malami ne saboda wa fauka kullu zai ilimin alif. wane na dan ilimi to akwai na sama da shi wane na da ilimi akwai na sama da shi haka haka haka to wannan riwayar akwai riwayar da ta zo wanda aka danganta ta zuwa ga annabi Musa za mu zo mu je ta ba zuwa ga annabi dauda ba to sai mala yake cewa ƙauluhu al-qushairi muhammad ibn abdurrahman al-qushairi al-maqdisi ahad shuyukh ya yace ɗaya daga cikin manyan malaman baqiya ne ad kuma yana daga cikin malaman shi masu rauni min afradil musannif kuma yana daga cikin malaman da ba kasafai al'imamu darimi ya riwaya a wurinsu ba ittuhima bil kadhib shi wannan malami an tuhume shi da ƙarya to a ƙa'ida na rayuwa ne da kullum idan aka ce an tuhumu wani da ƙarya har yau shi ba makarici ba ne domin almuttahamu bare wanda ake tuhuman shi har yau shi kubatacce ne hatta yi ƙamu alaihi bayyana har sai an tsaye da dalilin da ya tabbata ah, yau in ba haka ba aka ce daga an tuhume ga kawai ka zama mai laifi to duk annabawan Allah an tuhume su wanda aka fara tuhuma shine annabi Adam sanda Allah ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa sai suka ta me ataj'alu fiha may yusidu fiha wa الدماء dima'a wa بحمدك ونقدس لك wa مي lak an tuhumi annabi adam ko ba يا ذو an tuhume shi ba ya laifi kalla wa alfi kalla duk annabin da ya zo sai mutane sun tume sun ce mai sha'irun au majnun sai sun ce mai kazabun ashir sai sun ce mai sahir sai sun ce mai kaza sai sun ce yana kokarin ya hana mune shi ya koma yana yi akwai wannan ko babu don wani ya tuhumi ka shi kenan ka zama shi din wannan abu sai ya kawo hujja da dalilin da ya tabbata don kare zama shi ne mai kara kuma shi ne alkali <laughs> to kaga shirme kenan to amma a cikin harkan hadisi ko ba haka bane a harka na rayuwa ne yau da kullum idan aka tuhume ka da ko menene ƙarya ce ko ba ƙarya bace an tabare hatta yuqamu alaikal bayyana har sai dalili ya tabbata amma in ya zama a hadisi ne suka tuhume ka da ƙarya to hadisin ka yana zama wani suna ne wanda za mu zo mu ji shi amma in suka yi itilaƙin ƙarya ƙarar cewa wani kazzabun ne ko ya zibu kun gane to shi kuma ma'anan wannan da sunan shi kuma daban a cikin al'amarin hadisi kaga in baka san wannan ba sai ka zo ta hauma hauma a cikin harkan da ba naka ba shine yace ittuhima bil kadhib qala abu hatim abu hatim yace kana yafta'ilu al hadith shi wannan ya kasance yana karama karaman hadisai shine matsalan shi an harka ba naka bane ko kakka shiga in ba haka bojan kwashe kwashi eh da kame-kame da jaye-jaye ko sai ka jawo abin da in suka jefa maka wata kalma ba za ka ƙara mikewa ba za ka ƙara ba Allah maɗaukin sarki tsare mana imaninmu wa asaruhu huna laysa marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malaci kun kunsa abin dadin asarin da ya kawo anan to ma ba daga annabi bane kaji illa ta gaba asarin da ya kawo to asari ne wanda ba daga annabi yake ba wala mimma ya ta'allaku bin halali wal harami kuma mun gode ma Allah abin da ya kawo din bai da alaka da halattarwa ko kuma haramtarwa walaysa lahu indal musannif ghayruhu kuma bai da wata riwaya da al-imam ad-darimi yayi daga wurin shi kun ba wannan riwayan ba mun gano wannan sai ce wa wal asar bi isnadin afdalu min hadha ya ce wannan asari an ruwaito shi da isnadin da ya fi wannan to shi ne wanda nake maku ishara to kusa alama inda ya ce wa ƙadar wal asar in mu zo karatu na gaba a kan shi za mu tashi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum